Sakar so, sakar so, sakar so, sakar so, saƙar so so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 kaga bai dace ba dakata balaraba rashin sani ya fi dare duhu balaraba kada ki yarda in yi miki mummunan lafazi a kan wannan al'amari da ya faru ki kiyaye ne ke ba ki sani ba malamai sun yarda a kan cewa wannan aure nasu aure ne bai kuma ɓaci ba kar ki kuskura ki ce za ki tilasa yaron nan sai ya sake ta kar ki kuskura ki ce za ki tilasa mata ranki zai ɓaci game da ni to amma saboda Allah da annabi baba yanzu tsakani da Allah bai fa dace ba ni fa ba wani abu nake faɗa ba yarinyar nan ni ma ba zan ita ba tunda jini na ce amma dai tsakani da Allah bai kamata a ce ta haifa mana ɗan a cikin gidan nan ba ni shine kawai dalilin da yasa na ce ya sake ta shi shikenan balaraba wato rashin sani ne, wannan aure an yi shi ne da ciki bisa rashin sani, shi kuma rashin sani ya fi dare duhu, kuma auren yana nan, aure bai ɓaci ba, da yarinyar nan za ta zauna ta haihu a gidansa, babu laifi, in kuma ta tafi ta je ta haihu a wani wuri, babu laifi. Da a ce za ta haihu ya riƙe ɗan kamar yadda zai riƙe ɗansa na cikinsa, ya rene shi, ya matarbiya, wasu malaman sun ce in ma ya mutu ɗan yana da gadonsa. Ni ma fa ba la'antar ta ne ba, na ce Allah shirye ta, ya ma shirye mu gaba ɗaya na yadda, amma dai tsakani da Allah wannan abin bai dace ba baba, ni wallahi dalili kenan. Ke ba ki sani ba ne, idan mutum bai sani ba ku ije yi tambaya. Ittifaƙin malamai sun haɗu sun san cewa wannan aure bai ɓaci ba, aure ina nan daram. kar ki kuskura ki ce za ki tilasa wa yaron nan ya saki yarinyar nan ranki zai ɓaci zan ɓata miki idan kika tilasa wa wannan yaro kika ce sai ya sake ta ina ruwanki kina nan a duniya ba ki gama rayuwa ba ke kanki ba ki san ba fata ake ba ki san yadda za ki kare da duniya ba na kuma na na ita wannan yarinya ko dai ba a ce ɗansa ba ne amma ita dai ɗanta ne Ina jiran ka. gani me? Haba Faisal. Dan Allah ina so ka yi haƙuri. Ka bani lokaci mu fahimci juna. Ƙazantar nan fa ta mu ce duka. Ya kamata ka tsaya mu kawar da ita. Ban taɓa kusantar ki ba. Ban hidimta miki ba. Dukkanin wata macen bariki tana yi wa kanta tanadin kariyar ciki. Kina so ki ce min ke karamar 'yar bariki ce kenan. wallahi ban taɓa yadda na sadaukarwa da wani mutunci na ba face kai kai ma saban da ne da kai ne yasa nake baka kulawa saboda kada wata mace ta ɓace min kai Allah da ka mun kina so ki ce min ni na fi kowa iya kalamai da tarere budurwa shi yasa kika saka min kanki ki sani dukkan macen da za ta iya sadaukarwa da wani namiji kanta to a shirye take da ta ba wa nawa domin kuɗi yana iya canza kowace 'ya mace yanzu dai dan Allah ka yi haƙuri na je na samu wata likita ta amince za ta zubar da cikin da yake jikina amma sai an bata naira dubu ashirin kacal shine na zo ka bani domin mu kubutar da rayuwar mu gaba ɗaya. kisan kai to wallahi ba da ni ba ke ni fa ki sani ni fa ba zan taɓa yadda wannan cikin nawa ba ke ni fa barin gaya miki Baba na fa ni kaɗai ya haifa ni juya ne ma ya zaki ki ɗauko cikin wani ke na hidimta masa ba zai yiwa? saboda haka wannan magana gaskiya ba dan Allah ka yi hakuri <laughs> kakkan mun aka faisal amma dai kun tsaya a wani gurin ko dan na ga kun ƙara awa ɗaya kafin ki dawo gida wannan ba hurumin ka bane ba kuma abin da ya shafe ka bane ina so in ji dalilin tsayawa ka a kofar gidanmu na zo ne domin in sake lallaba soyayya ta a gare ki ko zan samu ta sake karbuwa ganganci kake so ka yi wa rayuwarka wannan abu ne da ba zai taɓa faruwa ba ka manta kai saurayin ƙawata ne kuma ta ma aminiyata wannan abu ne da ba zai yiwu ba baya da haka kuma ka san cewa Jabir ya kawo kuɗin auren shi gidanmu ko dai da wata manufa kake zuwa na. sau tari kuɗin zance ai zaki ga an kawo shi kuma an mai da shi sakamakon wata nagarta da saurayin bai cika ba menene dan an karɓi kuɗin Faisal an mayar da na Jabir hmm. to sai Allah ya sa gidan da ka zo ba gidan karanta bane ba duk da kwatas ɗinnan ba wani babba bane gida ne na daidai da ma'aikaci sai dai manyan gidanmu ba ƙananan mutane ba ne ta yiwu manyan gidanku haka suke to ta taɓa da tarbiyyar gidanmu ya zama dole ka shirya ka sabunta tunanin ko masu abu. kamar ya nan ban fahimce ka ba ina nufin ka shirya yin wani sabon auren domin farfado da walwalar fuskar mahaifiyarka ok to me zai hana idan har kana ganin babu matsala amma ina ga sai na fara sanar da abba saboda ya ce duk wata matsala idan ta taso na fara sanar da shi babu matsala idan har kai haka ina ganin ba matsala bane sai dai wani hanzari ba gudu ba ni fa in ban da jimmala ban taɓa yin wata budurwa ba asali ma zancen kai kake koya mu gashi kuma yanzu baka da time kullum kana gurin dinki ai ka san sallah ta to kuma duk season irin na wannan lokacin yana zuwa da irin waɗannan abubuwa haka to ya magana dinkuna na domin karkace mun sai bayan sallah fa zan samu to ai ga dinkin ka an riga da an gama shi kamar kwaya ɗaya ne ya rigewa ba karasa ba doguwa farar mace akwai siririn hanciya sannan tana da ɓoyin dimples akan kumatanta kuma duk kayan da ta sa sun yi daidai da surar da Allah ya yi mata turaren ta kwata-kwata bai wuce kala biyu ba duk cikin taro ko dandazon mutane sai ka tantance turaren ta kai fa akwai ka da wayan ko ɗaya mace ko da darajar ta bata kai ba sai ka kai ta inda Allah bai kai ta ba salman wannan yarinyar ita ce yarinyar da ta dace ka aura wallahi duk yadda zan baka labari ya wuce haka amma ka jarraba ka gani da idanunka to babu matsala zan jarraba shi amma fa sai dai akwai wata matsala guda daya kamar ta me fa Jabir na ka ji da irin wannan cin kwan makauniyar da kake min farin cikin mahaifina kake so na bi ko kuma son zuciyarka fagen soyayya ba fagen siyasa ne ba ita siyasa a bakin akwati ake yin ta ko kuma a gidajen rediyo ko kuma a gidan tv idan kin bijire masa ni ban ga ba a ciki ba ok yanzu na gane so kake in yi fito na fito da mahaifina ko kuma yaya kenan to idan kin yi hakan ai babu ai baci babu tabdi jan an zo gurin kai me yasa ban ce ka je kai fito na fito da mahaifinka ba sai ni za ka yi wa ingiza mai kan turuwa to wallahi baka isa ba na fuskanci kina son mahaifinki da yawa to amma ki sani ni zan aure ki ba shi ne zai aure ki ba don haka dole umarni na zaki bi ba na mahaifinki ba ina fatan kin gane kuma kin ji to bari ka ji in gaya maka auren ma na fasa ba zan yi shi ba baki daya kuma zan tsara kaina na san Allah ba zai tume ni ba dan ban yi aure ba Ramlat adawar siyasar da take tsakanin jam'iyyar mahaifina da mahaifinka ba za ta bari mu aure ba kamar ya kenan wannan ina faɗa maka wata matsala ce da take faruwa a cikin gidanmu yanzu haka amma ko menene ya kamata ki ganar da su siyasa daban abin da ke tsakani da ke kuma daban ina tana hakan ba zai hana mu auren juna ba haka ne zan yi kokarin haka har Allah ya sa su fahimci ni wallahi ni da hakin zo min da abin da hankali na yi masifar tashi da hankali na har ya daga tuntuni mun da matsalar Jabir yanzu kuma ga wata sabon matsala tana shirin faruwa wallahi kam ni kam ya batun auren Babson da Ruma Sa'u ne a nan ana ta shirye-shirye kin san sanidi kamar sun fi kowa samun sa'a da kuma nasara akan soyayya abubuwa suna ta kan kama yadda ya kamata yau ce mai gyara na ya kawo min mota eh a'a tun ina fita sai shi ya kawo mota da kuma batima wannan akwai wani sako akwai takarda ce takardar mai cici kuma amma sai da imin sharaɗi ya ce na baki hannuna da naki to gashi kuwa allah taimaka da hannun ku na baki ina cikin Ɗumbin gaisuwa su tabbata ga zuciyar da ta yadda samu da rashi duk daga Allah ne. Ina mai farin cikin sanar da ke wata bakuwar zuciya na zawarcin ta shigo cikin rayuwarki domin su yi tarayya amma irin ta aure. Da za ki bani dama, da na gwada sa'a ta, sai dai kuma kash ke mace ce mai tes kina da zaɓi irin naki. Sai dai ni mummuna ne, amma bani daga cikin munanan da za a iya kushe su, ɗan kasuwa ne ba ma'aikacin gwamnati ba sai dai ina taɓa siyasa irin ta mahaifinki ina mai sake jajanta miki akan abin da kika rasa a baya na saurayinki jabir ina kuma fatan za ki cike gurbinsa da ni na gode Diyan da aka yi wannan yana da masaniya da ni ban san shi ba kuma wallahi ta yanzu in naga irinsu dubu ba zan gane shi ba wata mata ce ɗazu ta zo ta ce in kin zo in baki don lokacin masu umma ba ta sanan ta zo mashi ce wallahi ban san ta ba kuma ni ban taɓa ganin ta ma a cikin ƙawayen ki ba hasali ma tunanin da nake yi kamar ba 'yar garin nan ba ce saboda shigar da ta yi ba irin tamu ba ce kwata-kwata na san na ji ƙunƙune ki tun da farko ba ki fahimci wa ya rubuta miki wasiƙa ba da farko ina miki sallama irin ta addinin musulunci yaya zaman kaɗaita da zaman ɗarɗa da zaman fargaba da wannan cuta ta coronavirus wato cuta mai sarƙewar numfashi Allah ya kiyaye mu da kiyayewarsa ya kuma raba mu da 'yan garkuwa da mutane wato kidnappers ki yi haƙuri Na san zuciyarki za ta kirawo ni ba gidaje, domin akwai hanyoyi na sadarwa kamar su Instagram, Facebook, Twitter, lambar waya da dai sauransu. Amma sai na zaɓi wannan hanyar domin kwaɗaitar da ke soyayyata. Ni yaro ne ni domin tarin shekaruna ba su huce irin domin tarin shekaruna ba su huce a ce shekara ashirin da biyar ba na sake miko kokon barata ne domin gwajin sa'ata a karo ta biyu. Ina fata za ki aminta da haka. Ina fata za aminta da haka. Ina fata za aminta da haka. Bissalam sai dai kuma kash na manta ban baki wani sako ba. Ki a hankali akwai tarin tarko a hannun ki a hankali akwai tarin tarko hagunki da damanki na gode sai an jima wannan wani irin tarko ne a haguna da damana wannan wani irin mutum ne Da waɗannan kuɗaɗen ki dinga zuwa awo kuma ki jure wajen yawaita cin kayan marmari wanda za su gina miki jikinki hakan zai taimaka miki wajen haihuwa me isa kake son ɗaukar nauyin abin da ba naka ba hasali ma shine ya maka katanga da farin ciki tsakanina da kai bai kamata ki zama mai saurin mantuwa ba akan kalaman da malam ya tsakanina da ke abu ɗaya kawai nake bakin cikin na sanar da ke me ya faru zan ƙara aure kuma umma ta matsanta mu akan haka da da farko ma saki ta nemi, amma daga bisani malamai suka gane da ita gaskiya akan haka ki yi haƙuri da wannan ƙaddara don Allah ka ci gaba da tarirayarta kar ta sa ka sake ni domin ban san mata ba babu kalmar sake tsakanina da ke sai dai in har ke ce kika nema da kanki don ita soyayya ta mutum biyu ce ba a yin ta mutum ɗaya Allah sarki ramaitu ban yi la'akari da cewa kuna fashi a wurin kitso da kunshi ba ni na yi tunanin cewar kin je wajen hajiya sudan ne domin siyan kayan kamshi da turaruka haka tunanina yake wanzartuwa kasancewar dadewar da na yi ina ta jiranki kuma na kulla wani kasuwanci da wasu mutane da suka zo daga ƙasar ghana sannan kuma katsam sai na ga kiran mahaifiyata ban fiye ba wa lokaci dama ba akan uzurin mahaifiyata ba dole ya sa na yanke kuma me na tafi zuwa kiranta amma gobe da izinin allah zan zo gidanku a bisa yardarki idan kin yarda ko kuma in ce idan kin amince na gode gadi me gadi Wai baka sakon nan ka kawo min? Ya wala wani mutum ne ya zo a tsohon babur. Shi ma shi ma kuma tsoho ne. Amma ya ce tabbata na baki hannu da hannu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wace iriyan masifa ce take tunkaro ne? Sai dai Hajiya Ramnatu wani abun farin ciki. Na yi rubutun da matukar aka kai shi gaban alkali ba zai kubuta ba. Dole sai kotu ta ɗaure shi da laifin kidnapping. to shi kenan wannan zancen shine mafi daɗi da susuwar rai gaskiya ne ya kamata ki san wani abu idan mutum yana giyar soyayya ba komai yake fahimta ba har sai ta sake shi wannan abin shi yasa na ki gaya miki gashi kuma da kika gane a karan kanki kin fahimta da kanki ni dai yanzu na yi zero mind ɗina kan jabir kuma zan sanar masa idan kin yi haka ki kuskure ba kuma hakan ya yi ita soyayya makaranta ce haka take aji aji idan muka ɗauki soyayyar kan hanya za ka ga mace kun yi ido hudu da ita ta yi maka amma daidai lokacin da ka sha kwana sai ka ga ta fita daga ranka shi wannan sanya sunan shi wannan soyayyar sha'awa kenan <laughs> dole za a yi haka amma dai still ina buƙatar lokaci shi lokaci gudu yake ke kuma a hankali kike tafiya ki ta jiran lokaci idan baki wasa ba kuma har ya wuce baki a tashar jira